السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu alkhairi ya kafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaitawa mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk da muka shiga muka fita duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da karshe idan ajali ya zo huwa liyu zalika wal qadiru alayhi alhamdulillahi Allah ya samu rana ta goma sha takwas yau a wannan wata mai albarka mai daraja mai alfarma wata ramadan na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan biyar na wannan shekara ta miladiya dubu biyu da goma sha tara nan dai a suratu tauba za mu tafi ta aya ta ta tara insha Allah goma sha tara. بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله فمن آمن لله واليوم الآخر واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ɗan don mu jona aya ta sha takwas Allah yana cewa inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin Allah ajiya ya bayyana mana cewa bai yadda mushriki ko kafiri ya raya masa masallaci ba domin Allah madaukakin sarki ce wa annal masallata lillah dukkan masallaci na Allah ne matuƙar don Allah aka gina da kyakkyawar niyya da ikhlasi kai ka gina amma Allah ya nawa ne wa annal masallata lillah dukkan masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada wanda ku kuskura ku haɗa Allah ku kira wani Allah a cikin waɗannan masallatan an kun biya su domin ne in ji Allah sai masallatan Allah ne Allah ya danganta masallatai zuwa gare shi masallatai nawa ne masallatai nawa ne an komai mana Allah ne a duniya amma da ya sa in particular ya keɓance masallatai sai ya nuna darajar da matsayin masallatan cewa lallai suna da kima su da daraja inda Allah ya danganta su zuwa gare shi Allah ya ware musulmai kuskura ku kira Allah wanda Allah ba su masallatan nan domin Yahudawa sun gina wuraren bauta ce na Allah ne wuraren bauta wa Allah ne amma suka sa hoton Uzairu suna bauta wa Uzairu a cikin wadannan wuraren bauta nasu da sunan Uzairu ɗan Allah ne to Allah ya ce wannan ba nawa bane na Uzairu ne kiristoci su ma da suka gina cocina suka ce wurin bautan Allah ne ɗakin Allah ne bauta wa Allah ne suka kira Allah Isa a cikin suka ce Yesu Jesus ka samu masa hoton shi kato a ciki ya fuskantar shi Allah ce wannan ba ɗakin bautan ba saboda an ce nawa ne amma an kira Allah Isa a ciki a matsayin Allah da Allah ke a wannan ba ɗakin ba to sai ya hana musulmai kada su kamar ce ne da su kuma musulmai wannan matsayi da lijja masallatai na Allah ne ike na Allah ne kada ku kira wani Allah a ciki ku bauta wani Allah a ciki sunan wani mutum kuna bauta ta Allah kuna ta shi da Allah kuna roƙon shi da faɗi ko kuma galasi ku kira Allah kawai a ciki idan kuka shigo to tun da Allah yake masallatan nan na shi, ko sai ya zaɓi masoyansa mumunai yace su ne za su rika raya mun masallatai ban yadda ka so yi shirki ya rika raya mun gidaje na ba masallaci na ba mumunan da suka shiga su su ne za su zo su karaya su inama ya aburu masajin Allah man amana bidda wanda su karaya mun ba na inji Allah suna raya mun gidajena suna raya mun wuraren ibada na su ne wanda suka yadda da ni din suka yi imani da ni su za su rika rayawa ma wal yawmin akhir suka imani da gobe kiyama cewa za su mutu a tsaye da su Allah a yi hisabi kuma sun yi imani da su su ne da zaɓa su karaya mun masallatai na wa kama salata masu sallah a ciki su za su raya ta ya za a wanda kai sallah a ciki da su daga waje sai zai raya ya ciki goma sallah ya zai shiga yake wa aqama salata masu yin sallah a masallatan regularly suna tsaye sallah a ciki kuma aka ta suna ba da zakan dukiyoyin su balan ya illa Allah kuma ba ka tsoron kowa a zukatan su sai Allah kawai to Allah ce su na zaɓa su zama to kajimai masu hidima wa masallatai masu hidima wa ɗakuna na Allah shi irin waɗannan ula'ika ake kunu min al waɗannan su ne shiryayyu ji Allah amma banda ɓatattu sai za a ɓatace ya zo ya ce yar ɓatina al-imaratul masajid raya masallacin Allah ya raya masallacin Allah yake tunda Allah ya umurce mu mu rika raya masallatai mu rika raya ɗakunansa ya raya masallaci yake raya masallaci kashi biyu ne raya shi a yi kuka shi a tsara masallacin a gina shi gini lafiyayye daga kwamfutan gini mai kyau mai tsarta a gina shi a cika shi duk abin da ake bukata a masallaci wanda mai sallah zai samu tsuwa in ya shigo masallaci ya ji ba zai sai fita ba to wanda shi raya masallaci a gina shi gini mai kyau yadda zuwa ko rika shigowa ba masallaci ta ga ya huje nan an tare nan an tare nan ruwa ya shigo ta kofofi ya malala masallaci ko ana sama ta silin ko ina ruwa zubowa yake a gina masallaci gini mai kyau wanda zakwafa kawata masallaci da masa wani irin zane-zane da fulawa-fulawa wanda zai rika ɗauke hankalin masu sallah wannan zakra fatul masajid kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yi kai kin kun ana yawan kawata masallaci da musu zane da fulawa da ado kala-kala alamu ne mana tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana wannan idan za a gina masallaci a tabbatar babu makabarta a wajen babu kabari a karkashin wajen idan akwai kabari kuma to akan iya tone makabartan gaba daya a fidda kasusuwa da waɗanda aka gine a ciki a kaurar da su wani waje domin ba a gina masallaci a kan kabari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana sannan a tabbatar masallacin nan baya fuskantar kabari haka domin ba a sallah a fuskantar kabari duka waɗannan abubuwan ana kawar da su a fata an ko sannan yana da kayan masallaci bayan an gina shi an yi komishin ɗin shi yadda ake buƙatar a sanya masa abin da kayan ƙanshi babu laifi wuta abin da zamani ya zo da shi wanda ke ta hana ba misali a sanya fankoki a sanya na'uran sanya masallaci a sanya wajen ta takalma a kawo katin masu kyau a cikin ƙarfin ya turare a kan shi yadda idan mutum yana gaggawa irin masu sauri a wajen su na Allahu Akbar Allahu Akbar in ya kada koci shi ya gaskiya zai iya yin rabin minti amma masallaci ba wai ya to a kawai kashi nan je kana yi kaza nan a tsaftace shi daga wuraren bawani masallaci a cikin badin ana zagaye shi ana shi. Koma ma ba kika je ka masallaci nan mutum zai fi tsari nan sai za ka yi kashi haka da makamantan gani masallaci kan da za ka iya zama kusa da shi ba gefen shi tsari gefen shi bayan shi a masu kula da wajen alwala da bayan gidan ana tsaftace shi ana wanke shi ana gyara shi a bar haka kawai ta wajibi masallaci ba ka isa ka zauna ba ba ka isa ka zauna ka yi fitsari ba ba ka isa ka kama ruwa ba gidan alwala ba tsari babu komai ba wankewa babu wankewa a sa kayan ya riƙa kalli a ɗauko masu aiki sosai suna kulawa da wani shi da tsarkake shi kuma wannan haƙƙi na dukkan al'umma musulmi su riƙa ba da contribution suna ba da nasu gudunmawa ba wai mutum ɗaya za a bari ya yi ba ba gida na ba ne ba nawa ne ba ne ba na wanke ba ne ke ne a ɗan yawa mata tsaro min khairin fa inna a bihi alim wani contribution na kuɗi a bayar don gina masallaci don raya ki don tsaftace shi suna cikin masu raya masallacin Allah. Wani ya komo ya ajiye shi a masallaci wani ya ta turare ya ajiye wani ya ce ga na gudu wani ya ce ga na kaza duka

wanda zaman shi ma ya bayan gida a gida za ka ga kawai kamar ma za ka iya ma a sa maka ido a gefe amma yawancin kama ruwa ne wajen da zai ka kawali da bayan gida amma ka samu na masallaci ya yi gagara da yake shi baya alwala da masallaci to duk gyara masallaci a tsawata su yadda za ka gyara gidanka ko fiye da haka Idan na za a taɓa haka ladan ka gyara shi ka wanke shi da sabulu ba, na Allah ba a baka ladan. na Allah za a ka lada to wanda shi ne in general gaya masallaci na farko kenan masallaci da biyu a samu malamai su rika karantarwa yana da asirayen masallaci a samu limami confident wanda yake wato yana da ilimin addini zai ba da sallah yana da ƙur'ani yana da hadisai yana da cikin dokokin addinin mutunci domin duk wanda irin fatawa ba su mutunci ba in an yi mutuwa shi ne za a nemo in ba a daura aure shi za a nemo in aure ya samu kan gasa shi za a nemo in za a raba gado a ce ga liman mu ce liman duk wata hikima da ne mutane suka kallon liman zai iya warware ta da ta kai da addinin musulunci ne liman a samo liman mai ilimi mai ilimi wanda ya cancanta kawai za a duba wanda ya cika cancan limanci أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء أقدمهم سنا malamai sun ce wanda fi cancanta neman shi wanda ke littafin Allah a Qur'ani da hadda da bayanin shi da halal da haram da Qur'ani ya kunsa idan aka zo zaɓen liman shi za a samu idan aka samu mutane masu sauƙin sun yi daidai a wajen Qur'ani ana duba wani ke sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sallin sunna ko manzon Allah sallallahu alaihi idan sun bai ne sai a nemo wanda ya riga hijira idan sun bai ne a nemi kuma wanda ya ci shekaru idan sun zo shekarun ɗaya kawai sai a yi ƙuri'a kawai wanda ya samu shi ne jagoranci nan ya zama to ya san hukuncin liman tsarai da gaske sannan kayan masallaci a rika darusa rana kaza da kaza akwai jarafi kaza da za a da mutane rana kaza da kaza akwai jarusa akwai tauhidi akwai fiqhu akwai aqida akwai eh, tafsiri akwai karatun qur'ani masu kaci ayi injeji da shi kullun da karatu ta a ciki musamman tsakanin magana da isha'i da kuma bayan sallar asuba da kuma alqur'ani a sauke littattafai shi kenan masallaci ya rika ba da sako suka ba da sako ko da cikin raya dakin Allah da huwa ta'ala an gane ko wannan duka shi ne a raya masu raya masallacin a raya limani a raya na'ibi a raya ladari a raya masu sharar masallaci a raya masu dajin masallaci duk wannan yana da cikin raya masallaci kuma a yi wannan shi ne rayar masallaci idan masallaci aka bacci an kuma tashi amma za karatu ne ne mene ba wai ban kore ya ce a'a a samu ilimi a cikin masallaci karatu ne ɗin ba na sai ba ba na tabba ba na jarabawa ba karatu wanda ba su ɗin da yin ba ba sai ka kawo kulki kanta ba ba sai an jira ba ba mu sa ka nin down don ka zo latti karatu ne na tsantsa wanda ba ka fi saurara ka ji ji abin da zai gyara al'amuran Allah shi ne rayu da tallafin Allah subhanahu wa ta'ala ina ka an gane su to Allah shi masu yin haka su ne shiryayyu sai nan da aja'atun ayatul hajji aya ta nan ta yau kenan sai da Abu Bakar ya samu argument da unja da Quraishawa mushrikai irin su Abu Jahal da mutanen su Abu Jahal ya ce ya Abu Bakar ko musulmi a kuna kuna tsananta mana eh kuna tsananta mushrikai kafirai kaza da kaza kaza kaza mu ba ba mu da abinan ayyukan mu ba su karbuwa ba mu kaza ba mu kaza ba kuma mu irin ayyuka da muke ta babu jahal quraisha mu ne muke kulawa da ba? mu ne muke hidima wa ba? mu muke sare ta mu muke wa kaza mu muke wa kaza riga mu muke shayar da masu ziyarar ɗakin Allah idan suka zo ziyarar irin cikin kaka da kafin ma zuwa musulunci duk waɗannan ayyukan ashe ba su cancanta mu ma a rika kallon kuci ba a rika gani cewa mu ma muna da wani abu amma fa ana shirka ba ana nan abu shirkan shi ne Allah ya musu bikin da a da alkun fi ayatul yanzu za ku sanya ko jihar yanzu kuna ganin za ku sanya wai shayar da alhazai lokacin haji hajin na jahiliya shayar da alhaji da kuke yi ku an ba abinci idan suka zo ziyaran haji na shirka ku tarba musu abinci suna raba musu kyauta da ruwa kyauta ku ba su wa imaratul masjid haram da kulawa da kuke yi da yi mata riga da fenti da tsaftace waɗanda share ka'aba kuna jiro waɗannan ayyukan guda biyu za ku za ku daidaita ku kamar amana billahi kamar mutum da ya yi imani da Allah ya furta kalmar shahada ya yadda da Allah ya da manzon Allah ya yarda da ya yi imani da Allah sannan kuma wal yawmil akhiri ya yi imani da ranar tashin kiyama ta zai mutu a cikin da shi don Allah akwai hisabi akwai mizani akwai keli akwai aljanna akwai wuta akwai kiradi akwai hisabi duk wannan ya yi imani da su wajahada fi sabilillahi kuma ya yi ta jihadi don ɗaukaka addinin Allah shi ya mutu ya yi mutuwar shahada wani kuma a cikin ka ciwo kuna cikin wannan ƴan ayyukan da kuke yi wani na shayar da alhazai da kuma yi wa ka'aba hikima waɗannan abubuwan ne kawai za su daidaita ku ku duka gani wai kun zama daidai da mummunai da suka yi imani da Allah eh? sannan kuma suka yi imani da gobe kiyama sannan suna jihadi da ya addinin Allah Allah ce la yastawuna inda la ƙarya ne ba su yi da su a wajen Allah ba shirkan da kuke shirka kawai kafurci da kuke kan shi kawai ya isa ma ai dukkan malai ya za a yi shi da ku haɗa kanku ku je ne ku kanku da muni muni imani da Allah da gobe kiyama yana jihadi yau jihadi yau jihadi kawai wai wai don kun shirka alhazai alhazai kuna mushrikai kuna kafirai wai ku kun shayar da alhaji kun ba ka ba shi ma kuna shayar da kuna bogi ta kawai wai wannan hayya ne ta ku kansha kace la yastauna inda Allah ba ku tsaka da mu'mina a wajen Allah ba ku tsaka zaman tabbili ba domin wallahu la yahdi al-qawm zalimin domin ku az-zalimai mushrikai domin shirka ita kanta zalunci ne ya bunayya la tushrik billah inna shirka da zulmun azim innal ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun shi zalunci shirka da kafiruna hum az-zalimun in kaje suratul bakara duk wannan zalunci shirka da zalincin kafirci da kawai ya ishe ku ma duk wani bala'i to Allah baya shirye da irin ku Allah baya shirye da kafuli da ya shi aljanna baya shirye da ayyukansa baya karɓar ayyukansa kuna aiki da ba a karɓa muku kuna aiki da ba a karɓa da ba a karɓa muku ga imani musulunci bai imani da musulman sa da kace a'a Allah ka zauna a mushirki amma za ka riƙa alhazai hijima ya kai ga kalman shahada ka karba ka shi wani da Allah da mansu a a kai ka zauna a shirka amma za ka rika tare ka abu kawai shi da na ka zama to mumini kana dukkan kiriwa ko mu ai suna ayyukan da sun cancanta a yaba muku a yaba kullum ana ta ko mu shirka ko mu shirka ko mu shirka ne mana kalmar la ilaha illallah ake karba karba sannan sauran ayyuka su bi bayan Allah ubi ya karba wa mutane ina fata an gane ko wannan shine Allah madaukakin sarki anan ya ce wanda imani da Allah nan kuma ya yi imani da tsiyama sannan wa jahar fi sabilillah ya yi jihadi da ɗaukar kalmar Allah jihadi a nan kullum idan muka ci jihadi jihadi za mu ɗauka shi ne yaki da takobi kawai da sai a kasa da abokan gaba a yi jihadi kashe a kashe shi ne jihadi shi ne bisinsiya shi ne amma shi jihadi shi ne duk wani abin da wato rashinsa rashinsa cikas ne ga musulunci rashinsa cikas ne ga musulmi sai ka samo abun duk wata kofa da za a shigo wa musulmi a ci zarafinsu ko a ci mutuncinsu ko a tattanta su ko a wulakanta su to kuma ka shiga kafar bai da wannan cin mutunci jihadi ina fata an gani ko wannan shi idan misali a jarida ne misali maciya suke a buɗe jaridu eh, suna kawo wato da gidajen rediyo da gidajen television da jaridu media sun mallake su a hannunsu kullum su ne masu yada aƙidan su a tv ko a rediyo kullum kalmar su a kukan su ake ji in ka buɗe tv kullum su kan kallo su yara ke kallo su ɗan ke kallo a jiya in shi ce tasu ce abin da suka faɗa suka mai da shi in fari da suka mai da shi baki ya zauna amma yadda ake yanzu misali lokacin hagar cikin yaya da an yi abu a ce makiyaya makiyaya ne suka yi har aka yi ta ko ganda har duniya ta gamsu lallai makiyaya suna a da matsala to idan musulmai suka zauna kuma ba sa buɗe in ya buɗe rediyo in ya buɗe gidan rediyo suna cin zarafin musulunci a kanan musulmai su ma su buɗe na su rika menene da rika rijoyin da yana raddi yana kofi da wannan in sun ce za baki ne alhalin fari ya ku ya ce tari ne ba laki gani dole a samu kishiya idan tarihi wanda ka kashi ne haka in jarida ne shi ma a fuka. idan makarantu su a buɗe da aƙidan yaran mu za su canza dukiyar mu na hannun suna tsoka, su sanya ma yara kuɗin a kuɗin makarantar cikin yawa a ana biya wai a kan dubu ɗari da hamsin yaran musulmai kana asara sai ka samu duk yaran mu ne misali suke shi da makaranta amma ana bukin ah, na abun nan na siya duka kuma suke ba za su faɗa amfani ba wani sai ba za su faɗa ijabi da hula ba su tara kuɗi su tsotson kuɗaɗen mu ma malam suna zuna suna kira mai da yawan kyau suka da su duk da jikin musulmai suka cire gina kaka tsarin kasuwanni duk daga jikin musulmai suka cire kuɗi musulmi yana zaune kai ma ba za ta gina makaranta ba kai ma ka gina irin naka gara sai ka karɓi dubu ɗari da hamsin ɗin kai musulmi ne dan wanda ba musulmi ba ka gina da karɓi kuɗin yaran musulmai kai alheri za ka gina da su babu matsala amma shi shaɗi zai gina da su to shi ma wannan ma idan aka bari shi ma jihadi ne a wannan ɓangaren dole musulmai su tashi su mai da irin wannan shi ma ka mai da irin wannan su ma su kaɗe kare ake kawo maka sai ka kaɗe kai shi su duk ta kafa likitoci ne babu da su su shi da jahadu fi sabilillahi suna jihadi da dukiyoyinsu kamar yadda za mu karanta ayan a nan gaba Allah ce allazina amanu irin waɗannan waɗanda kuke a waɗanda kuke ƙoƙarin daidaita kanku da su wanda suka yi imani da Allah da gobe kiyama da kiyama ba sa daidai da waɗancan musulmai Allah ya ce da mutane a zalimai mumunan nan in ji Allah da suke yi da su su ne allazi da amanu suka yi imani da Allah imani da Allah mun san rukunan su biyar ne a sunan lillahi wal yawmil akhir wal qadari أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كي kai imani da Allah da kuma mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa da gobe kiyama kai imani da kaddaran da ta same ka ta alkhairi ne ko ta sharri ne kada ka duka ta ta ga wani kawai kaddaran Allah da illa mai so da ba su gobe ne kawai so wannan su ne rukunin imani sannan ku hadu suka yi hijira kuma duba suka yi hijira suka bar makka suka bar duk abin da suka mallaka suka hijira domin addinin musulunci da alhijira su ita hijira lura ta ita ce al-intiqal kaura kawai kaura cewa abu shine hijira ma'ananta literal meaning da hijira shine ka kaura cewa abu dan na kaura shi ba bana magana da kai ana kira shi hajarahu ya kaura masa ta magana eh ya kaurace ma ko wajen kwanciya kamar yadda Allah ma aka cikin sarki ce wallahi ta kafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabaji'i wadribuhunna in asanakum fala tabghu alaihinna sabila wahjuruhunna ji Allah idan mace ta tada tsayan baya a gida tana so ta ce ta abin ita ma kanta da gida ba da umurni haka ita ma ta ba da umurni wa'azi. ce فبعثهم منهم ألا تكمس وعز فإذوهن كمس وعز yace wahaju tujib wahaju ruhun aurace musu a shimfiɗa aujin ruhun da sai duka ya biyo haka wanda sama sama fa ina fata an gane to wahaju ruhun da kun ga an kira hijira ɗaura aurace maka a shimfiɗa magana sallallahu alaihi la yahillu lil muslimin an a akahu kaza fala Ba ya halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansu musulmi sama da kwana uku ya sallama da shi ba sa gaisawa ba sa abin nan da kaurace wa abu da barin abu shi da ake kira alhijratu a literal kafin zuwa musulunci amma bayan zuwa musulunci kira shi alhijratu min darin kufri wa shirki ila darin islami wa tauhidi in saura daga gari na kafurci da na shirka da musulmi bai da walwala ya yi addini da yanci ya koma daula ta ta musulunci da ta tauhidi da samu ya yi addininsa ya yi walwala wajibina su baƙiyar shi ila yaumin kiyama kiran nan kuma tana nan har ranar tashin kiyama ba wai kawai wanda annabi ya yi daga makar zuwa madina ne ake kira hijira daga nan hijira ta ƙare yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مسجدها هجرة باية yankewa, tseren da tuba tuba yanki tuba kuma baya yankewa sai ranar da ranar ta fito da bayyane haka ta yi riba ranar ne ba a karɓar tuba kowaye gari ko kuma ta aka ga ranar da fito ta la ilaha illallah muhammad sai kaga ana rawan jiki ana ah ya haka kai sai kaga ana zuwa musulunta kai zan shiga musulunci daga ba zan karba ba dan musulunci ba ya sallah ya tsorata ta la ilaha illallah wallahi sannan zan rika zuwa masa ba za a karba ba wallahi ba shi da can giya ba za a karba ba sai da sana da abin da ke mana kyau ba za a karba ba tuban da an suka yi ta cikin wannan irin rana mai kama ta yau amma matukan an wayi gari rana ta fito ta nan abin da ta kake ko ka tuba ba a karɓa a rufe a rufe kofar karɓar tuba to wannan shi hijira eh, akwai ƙananan hijira unguwa ce da kake ta kama haya duk ba musulmai a wurin majority ba sandiya ba masallaci ba masallaci ta shi bari in koma wancan angon shi ma sai ɗan ƙaramin hijira ne da yaran da za su yi islamiyya ga masallaci ga komai ga makaranta da kuma sallah balle sana mutum wani gari kan sako in babu komai na musulunci ba a bari eh? idan kai sallah ma a waje sai an zo a wuta dan su wurare a kudi nan sai an ƙona wajen ma a ce kware waje ya to wani sun ci wannan wajen da kai sallah ne sai albarka ba ko a kudu da kudin mai ko mai sanda wallahi sai sai sai sai a kai da mutum da shi za ka haddasa mata za ka koran masa kwastoma daga inda su kada wani ya kuskura masa sallah a gidan ko a gonar shi wanda za su tsiro ba ana su da irin wannan eh, a aƙida irin mumunan da Allah maɗaukaki sarki da yake so su imani su yi hijira sannan wa jahadu fi sabilillah shi ne jihadi su fita kuɗin su bi walijin su fita kuɗin su gaba ɗaya duk abin da musulunci yake so su ma su yi shi makiya sun buɗe gidan jarida kuma ku buɗe in sun ci kala kuma ku ci kala ku ce ya ƙulu idan suka buɗe makaranta kuma ga za su yi a hakika suna tsotson arziki kuma ku buɗe irinta dukiya ne ba ku da ita filayen ne ba ku da su masu koyarwa ne ba ku da su da an zama ne ba ku da ba kwa iya buɗe ku ɗauke ku a ku kuka karɓan kuɗin ku iku eh, ɗan musulmi ne musulmi ne buɗe ɗan musulmi ne aka sa musulmi ne da kuɗin musulmi ne ya biya a mai da shi komai da komai malaman musulmai ne suka yi amfana duk ba ta iya ba duka an za a iya ne wa haɗin shi sabilillahi da amwalihim sannan kuma wa an fusihin da rayukansu idan aka buƙaci ranka ka ba da ran ka ba da ran da aka buƙaci ranka to Allah maɗaukacin sarki ya ce waɗannan mumunan su ne a azabu daraja kan su suka ci kowane mutum daraja da mukami wallahi a wajen Allah ba ma yin jiki da su ba mai kamo su in Allah wa ula'ika hubul fa'izun waɗannan su ne masu rahota ta ya za a ku kawai musulmai kafirai ku haɗa ku da waɗannan wajen kuna taron kaba kula kula da kula, kuna rabawa alhazai ruwa a haji to shi na Allah maɗaukakin sarki ya yi wasu abu jihar da jirgin da suka ce sai ina abubakar ne ya sa mu ba fa ɗauka mu ima ya sa ba fa ganin muna duk abin da muke na ayyukan kirki shahid alhazai mu kuma ta abu duk da mu yi ba kawai ku a wajen ku ko musulmi kina halatta kuna so ku daidai da su sun sa kuma da ji Allah ta yi sa ku da waɗannan masu musulmai masu da kwaliki ci masu waɗannan sifofi irin waɗannan musulman ranar da suka zo mutuwa in mala'ika ya zo zai ɗauki ransu da wata kama da kare shi Wani waridwanin da wani yadda yadda ta tabbata a gare ku rahama ta ta tabbata a gare ku na wajen natin Allah musu albishin jin aljannoni in plural form mu aljanna ta muke cewa aljannoni idan akwai plural a hausa kuma aljanna ne ne zan aljanna ha aljanna kawai aljanna kawai aljannai jannoni da amma jannatun ala larabci akwai singula jannatun jannatun wato gonaki in muka kawo shi a gonaki ko zai zamanto ya ba da fluhan gonaki gaden dama janna an gonaki da kawo gonaki da duk wata duk waɗansu shuke-shuke a kasance eh? ma'anar duniya ba ka gani wai wani a gonan shi eh, distinguish duka ya ce gonan shi ya yi honorable ya yi ce a a yi ba a ganin shi wuce in yana yana zuwa gonan shi za ka samu kifi san kaji a ciki san su mangoro nan su abarba nan su ne ne nan su ne ne sai a yi wuce ɗaki a tsakiya mai abun nan mai aiki, to shi da shi ma ya je gona shi ne ne jannatin gonaki Allah yana da gonaki a cikin aljanna masu ɗimbin yawa يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات والجنة دبولتي wanda yake lahum fiha na'imun muqim suna da wata ni'ima dawwamammiya tabbatacciya wanda ba ta gushewa dan in kana da gona na kishi da sun girma aka fasa sai an zuwa wata jira na fatan ba ne masu ma ta girma sai ka jira an zuba waɗansu ɓangaren ne sai ka jira in waɗannan sun nuna sai ka jira bishiyar nan gaba ta yi tobi sai abin nan kai ta kawo da ke shi ba kuma ko kuma ƙwari ina son su kyakkyan kai ma ina so ka koge su kai ka sha kai mun sai ɗan suna a wajen da tsuntsaye da biyu ne to amma shi na aljanna ko ka fata babu wannan kawai ga shi da'iman jiddun wa abadun da da kawai ka same shi ne ingredients a yawa na ka ka cike kawai suna ka an gane na ka ka cike ka ji ka gani Allah ce irin waɗannan musulman mu'min Allah ce irin bikima tabbatacciya da muka tabbatar musu kenan kuma idan suka shiga aljanna nan in Allah a wani idan haya ne ta shiga an fi da kuka yi ka rika na biya na shekara biyu kuma gidan tun saura wata uku zai fara jira maka zai fara jika kawai zai fara jika ko kada zaune ka kashi na malam sai Allah alaji ka fita wai mai gidan shi zai yi abu ko zai dawo da maman shi gidan ko kuma an san da gidan ma baka sani ba wanda zai ta ka shi kawai zai ta sauka ya baka kashi biyu ina fata an gani in ka fita baya fara kiran kwano daga sama a turo masu kwaye kwaye a cikin kayan ka wuce ita wannan aljanna in ji Allah in na saka ita khalidi na fiha za ka dawwama a cikin ta ne abadan abadan abadan abadan abadan abadan abadan ba mai ci da kai ba mai tunani ba ka tunani za a fi da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya rabu inna Allah lallai haqiqa Allah ne kadai عنده أجر عظيم شيني كأذي بقى لا دعم الجرمة ألا نكأذي بقى لا دعم الجرمة ألا حمي ما مواقبة نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء وإخوانكم الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ta doka Allah ya ɗora mummunai ita ni da kai da muka ce mu yi imani da ku da ba ɗaya. Allah ce ya ayyuhan ladina amanu ya waɗan ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuka rungumi musulunci a matsayin addini alqur'ani a matsayin littafi to ba in ji Allah Allah ce la a ku kada ku kuskura ku bi da iyayenku iyayenku wa ikhwanakum da ƴan uwanku kada ku kuskura ku ji su auliya a masoya in ji Allah kada ku kuskura ku ɗauke su a matsayin masoya mahiɗintan al'amuranku abokanan sirrinku ku so su irin soyayya ta zuciya irin soyayya ta kada uba ko ɗan uwa da ɗan uwa matuƙan iyayen nan naku da ɗan uwan nan naku bisa haɗin kufra matuƙan suka fifi a kan alal iman akan imani ko ba ku. domin ka da iyayen da ka je ka gaishe su sannu baba hakki na haihuwa hakki na haihuwa ina fata an gani ko ko dan uwanka ka gaishe shi ka dan mai alhiji gurbi amma za a ce na mahaifi da wata bukata kafiri ne shi wanda shi ta kafurci akan imani ga ɗan uwanka kaji ta uwa ɗaya uba ɗaya shi shi ne ya fifita kafirci akan imani dukkansu sai ga wani mutum kan wanda ba ta jirgin takar da shi ta jini ko ta kan kwanci amma shi ne mumi ne ta ko da ke mutu ke talifi fa'ili fa'ili yana da bukatar dubu ɗari Wannan ka nan wanda ya fifita kafirci akan imani yana bukatar dubu ɗari bukatar dubu ɗari ta kama su suna bukatar wancan za ka bawa musulmi mumini shi ne kawai naka shi ne kawai naka wanda ke kada ku yadda ku nuna soyayya a gare har kuna faɗa musu sirrin ku har kuna faɗa musu sirrin musulmi abin ta wannan ya tsaya zaɓe wancan ma zai tsaya zaɓe ana neman shi a cikin haifin ka ne ne ne ambal kuma alal imani ya kai zaki wata duk da yi shafo shi saboda imani su da la ilaha illallah din kin nan shi za ka zaɓa shi ne naka babu wata alaka tsakanin ka da mahaifinka ne ko da a dukkan sai dai haƙoƙin da Allah ya ce a ba su in kana makwabtaka da shi za shi haƙƙin makwabtaka in da abinci ba ka da shi ma ne iya kwanar da yiwa a kwanar da ƙoshe Ba ka ci da shi wani kai harkar kasuwanci da shi gina da jiki wajen al'amari na aƙida na addini soyayya irin ta addini da zo ba naka kawai ko ma ina ya fito wannan shahada ta rufe komai kuma da abin shi kaɗan ka ne ba ka taɓa wai ayyukan kwanci ta fi a kan wannan wai ayyukan kuma zaman doya da manja a'a yanzu zancen aƙida ake yi. kada su yadda su jike su Allah ya saka ba a kumshi na insuran kom ba kanka da kakanka da kakanka kanka da kakanka kanka wa in ala annan babanka layyun babanka duk ba a jirgin ka ne shi yasa Allah ya kawo su in plural form dukkan su a su shi da ka kuci a kimani Allah madaukakin sarki ce kada ka so su kada ka ɗauke su mutuntan al'amuran ka a fifita su a cikin ɗan'uwan su musulmi idan ka san dangantaka ta gini a fifita su a layin ta sun bil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa lam yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila ka yadda ka ɗaga kafiri ta kora shi akan mu'mini wai saboda dangantaka ta gini ko da iyayenku ne ko da ɗan uwanku ne na gini ko da ɗan da ta haifa kawai in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane wannan yawa sai sa kuma ce muku sura kuma ku fara da bismillah ba ina fata an gane ko dan abubuwan da suke ciki ah, Allah madaukakin sarki yace wa man yatawallahum minkum wanda kuma yace zai nuna soyayya a gare su kauna a gare su har ya jibinci al'amuransu Allah ta kuma la'ika hu zalimun lalle lalle ku kun zama su azzalimai in ji Allah a wata aya Allah ta fa la'ika minhum kuma kun zama su kuma kun zama su ne su in ji Allah subhanahu wata'ala haka ayan ta ce to fasara ta kenan ina fata an gane ko duk wanda ya nuna na a gare su jikin kan an amura ta ɗago su so ta canci cikin zuciya har ka fito da ita ka nuna shi ka fito a kan ɗan uwanka musulmi a duk inda ya fito Allah ki ka zama ka azzalimi Allah yana kiran ka azzalimi kuma in muka kira ka azzalimi kar ka ta adam domin mahalicin ka ya kira ka mahalicin ka ya kira ka ka zama ka azzalimi ina ba ta an gane ko wani wanda zai ja maka aya zai gyara wannan kawai ka sake a wajen Allah kuma Allah ne ya faɗa idan na mu bayani أقول ثورة من أشيكو كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم تجارة تخشون كفادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم ita wannan aya ma ta faɗa da abun ma bari in ƙara muku ma in fata abun sosai ku gane shi ma san ƴan uwa na kira da iyaye to amma Allah ya ce ga bayani kun ka gaya musu ya Muhammadu da bakinka ka musu saƙo ne daga Allah ka sanar sanarwa musulmi in kana aba'uhum idan har iyayensu wa abna'u iyayen da suka haife su wa abna'uhum da ƴaƴan da suka haifa wa ikwanukum da ƙyar uwanku na jini wa azwajukum da matan da kuka auro wa asiratukum da fatin ku da dangin ku gaba daya wa amwalun tarakumuha da tudin dukiyan da kuka taro wa tijaratun takshawnaha takshawna da businesses da kuka roni kasuwanci harkokin kasuwanci da kuka gudanarwa wanda kuna tsoron asara makasiru da manya-manyan gidaje da kuke ginawa a GRA a filaye masu tsada millennium quarters a akwai kuma manya-manyan gidaje a Abuja ko a Lagos ko a Dubai ko a US ko a UK ko a Saudiya ko ina manya-manyan gidaje da kuka kawata da kayan kala da kayan sanyi wuraren hutawa ha kuka gina su yanda ranku kuke so ka samu mace irin wanda ranka ke so kake rolin bisir tana samun wane ne riba yanda ranka kake so ga kannan ka irin yanda ranka ke so haka suke ga matan ka auro irin wanda ranka ke so ga ka irin yanda rai ke so haka ka same su Allah shi duk waɗannan abubuwan da na lissafo idan suka zama to ne a habba ilaikum su ne mafi soyuwa a gare ku a zukatanku binan lahi sama da jin Allah binan lahi sama da addinin Allah lahi sama da bauta Allah wa rasulihi manzon Allah da taimaka wa manzon Allah da ɗaga sunnarsa da daga jikin Allah wa jihadi har jihadi ma ina son su fada jihadi a ce ku fita sai ku tuna manyan gidanku a ce ga jihadi ku fita ku je yaƙi sai ku fiye su kasuwancinsa irin business din shi da business center da supermarket da mall mall mall da ya buɗe da irin waɗansu ofisista a ce da jihadi, shi na za a hayyace da matansa da 'ya'yansa, da ƴan uwansa da iyayensa wai har mutum ya fi fifita waɗannan saboda Allah da manzon da jihadi ko fi sabilin lahi da ɗaukar jikin Allah a ce ka kawo kuɗi ana buƙatar kaza ka tuna ai gara ma ka ƙara su akan abin eh, kasuwancinka ai gara ma a ba ma hajjiya ma ta sai gwalagwalai ai gara ma a ba ma yawo ya fita ƙasan waje ba na Allah bane ko ba na manzon Allah bane ko ba na jihadi fi sabilillah bane soyayyar da take zuciyarka ba ta Allah bace ba ta manzo Allah ce ba ta jihadi ne to Allah yake fata rabba ku je ku zauna a haka tun da kuka zaɓa in ji Allah eh, ya Allah yake ku je ku zauna a haka ku je ku zauna a haka ta ya ce Allahu bi amri amma Allah ya ku ɗan saurare ne kaɗan zuwa wani ɗan lokaci akwai al'amari na da zai kasance tare da ku akwai abin da zai faru a da ku na ba ku ɗan lokaci kawai ku je ku saurara in ji Allah za ku ga sakamakon haka za ku ga kansikan da zai biyo bayan wannan din za ku ga yadda zan didin da ku in ji Allah yadda zan kama ku in ji Allah Allah ya ai wallahu la yahdi ai Allah baya shiri da al-qawm al-fasiki kaga karshen aya ta kisa su ne fasikai Allah ya ka kun zama to fasikai to ni kuma Allah bana jiki da fasikai inna Allah la yahdi qawman fasiki ba rubani ba fasikai kwanci Allah su subhanahu wa ala. ina fata an gane ko to kaga abin da Allah ya je su kenan kada ka kuskura ka iyayen a kan wata bukatar Allah su subhanahu wata ala dokar Allah ta ce kaza mahaifinka ya ce kaza kasance Allah ta hau kansa da ita ba wannan Allah ta zama tofasi ta zama tofasi kan dokan Allah ya hau kan ko ga wata dokan Allah da take a yi kaza kar ƙasa kace kai a hau Ina wallahi ba a mai ba ana ba zai taɓo ba ina fata an gane ko kan idan su fasi aka ga ƴan uwa haka da ma mata da dangi dangi ka gaba ɗaya sun bar Allah ka basu ka basu ko in sun saki Allah da manzon su ka saki iyayen ka in sun sake ka kake su kawai kan kika ka buga kanka ya sake ka sake shi kawai Allah ya sake ɗan shi ya sake ɗan shi ya sake baban shi a mara annabi nuhu ya sake matan shi annabi nuhu ya sake matan shi asiya ta sake mijinta hmm. رب ابني إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال ألا يبقى ذمومني وضرب الله تعالى للذين كفروا مرأتا نوح ولوط كانت تحت أبدين من عبادنا صالحين فكان كرهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين كيف إن الله سبحانه وتعالى أنت إن كنت ba alheri a tare da ita To haka nan dukkan kasuwanci da kaga kawai da kai ka ya baro ba kai ba addini ba lahiyarka ka bar wannan sana'ar ka bar wannan kasuwanci ka bar wannan kasuwanci ina fata an gane ko haka nan ma gidaje ya sa wani gidan gida kawai manya-manyan gidaje a ga an mai wani iri tozo tozon ya isa a gina masallaci ko islamiyya wani irin wusi ma hala. ba jiran ku an daidai haka ba amma in ka ga wani tozo a ciki a ciki za ku yi wasan wasan basketball a ciki amma wai duka rufe ne aka kuɗi kawai da makamantan hai ga sun kara gidaje ka ji ga wani kiki a Abuja sai ka ga an saya ga wani a Sokoro an gudu an saya ga wani a nan a GRA an gudu hai ga sun kara filaye da gidaje kawai a yi tayili nasu a yi tsinci a komai amma wallahi mutum baya zama a yi mace musulunci rowa sai ba za a iya ɗauka ba musulunci ba Allah ya ce wallahi wallahi ku san saurare ni in ji Allah za ku ga sakamakon wannan aikin da kuka yi kun zaman to fasikai kuma ba ni ba ku kuma ba na kafa shiryar da fasikai to in sun nemi shiryar Allah ma Allah ina ki zama shiryar da su ba zama shiryar da su ne kawai Allah ban ya rufe na asiri ya samu su samu shi da imani wani abin da ya a yau kenan ah, sai tambayoyi ko a rubuta tambayoyi guda uku na ƙarshen da hukun addu'o'i ne tambaya ta farko mai tambayar shi assalamu alaikum halan shin matafiyi da iya sallan wuce a yayin da ya yi sallan magariba ishayi a lokacin maghrib ce aka haɗa makarin nan sai na nafilan ne zai abin nan ba iya haɗawa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a halin tafiya ba a barin a wutuli ba a barin masu Allah ba ya bari zakakanin fijir amma sauran filo yana domin filo sun kasu kashi uku akwai an nawafil maktuha na fi cikin buɗaɗɗu kawai duk lokacin da ka tashi tafiyar ka kan hotel za ka tashi kan kana eh, eh, yamun lailin ka kan ta sallolin karen ka akwai na wafil da wafil abba na filfilo masu sababi ka shigo masallaci dole ka yi mai tahiyyar masjid a yi mutuwa an kasawa dole ku tashi ku ta sallah an ce an samu aiki mene ne gashi a eh, cewar rana ko wata dole in yi faruwa dole a fita aje a yi Raka a biyu ina kawai an gane ko kai matafi ne za ka fita ai sallar biyu ai amma ai jawatul asbab ne wanda manzo Allah shi dropping a halin tafiya shine a sunanun rawatib sunanun rawatib da ake filin nan da ake yin su bayan an kira a zahar sai a yi hudu bayan a zahar din a yi nawa biyu kwana shida sun samu sannan kuma a tsallace da asar babu kafin da aka zuwa bayan sai a je bayan magriba a yi nawa biyu bayan isha'i a yi nawa biyu bayan ikowa alfijir ta sallar asuba a yi biyu su ina fi filin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk da yi wa Allah yake wa Allah salloli a filu goma sha biyu a rana Allah zai mata biyu a cikin aljanna wannan su manzo Allah yake dokin a halin tafiya hawa ita kanta an ce ka rage ta to ina hikima kuma an rage farilla kuma ka yi a tasin hudu ko bayan ta kai biyu to kaga ai sun bai samu ba to su ne ba Allah ya zuwa zawatu a eh, sunanur rawati yake zofi amma baya zokin wannan tafai a wuce da asanin faji amma mutum zai iya tashi ya yi ta sallolin daren sa wannan zawatul maftuha ofin nasilar za ka riƙa Allah bin ya samu dace a ah, shin kukan ciki na warware a'a matukan ba abin da su kowa mutum iska ya ji karanta ko ya ji wari assalamu alaikum ah, Allah ya tsara wa malam lafiya da kira Allahumma amin da ku idan hukuncin ah, mutanen da suka kashe mutum a bisa zargi ko sharri kamar yadda ya faru a kawo ko a takaicen tafi cewa a ba a ɗaukar doka a ƙa'ida a shari'a ta musulunci ba a ɗaukar doka a hannu ba a ɗaukar doka a hannu a kashe mutum ko kaji ta zargi ta zargi babu yakini kuma tutura ushubahatu bi adna bi adna shubaha ta a kotun musulunci a cikin musulunci ko an samo musulunci ga shi ya kashe rai idan aka samu ta shubuha karama shubuha karama a cikin a ayyace shi ta ya kan kanto defense akan ganye wannan hukunci to na wanda ma zargi ma a fice kuma an ce sharri ina fata an gane ko bai dace musulmi ya ɗauki dokar a hannu ba akwai ɗan sanda akwai hukuma su ne wanda ake kai musu yawanci masu ɗaukar su ma suna cewa ai idan aka kai wa ɗan sanda mutum ya tsira ne kuma da yake ya tsira ba fata an gane haka muke nan ba a hukunta mai laifi ba a hukunta ni a kasar da duk ranka bai an kama mutum bai an ba da belin shi abi a da iya gani na ya tsira ne kawai ni haka al'amari ya zamanto kama mutum gashi ya kashe al'umma gashi a filin daga aka yi musulmi wutar da shi da bakashi aka kama shi amma wai ya zo da kuma wai an gurfanar su ya ba da tabbaci ke ya yi ɗin da an gurfanar da shi daga waɗansu galabin jami'an tsaron ba da kuma ana samun marasa tsoron Allah da su sai su zaga ake su ba za a ba su abin da su karɓi masu kuɗi su saki sai ka ga mutum an kama shi a nan kwana biyu an sake shi an kama shi a nan kwana biyu an sake shi da Ali fara yana kama farayi ya kawo su har ya gajiya shi ya daina har ya gajiya shi ya daina da ya kama shi wani ne a je a kama wani nan a sanar a ce gashi wani jifi ne wani kaza ne wani kaza ne aka kama su shi ba su makashi an je an kama shi gashi ne involve don aka kai kuma ya an kore shi idan aka je wani jiha su aka ne shi kuma yana bidiyo a wajen kowa Allah ya kama shi gurgudun shirin laifin shi kuma idan aka zo aka tara miliyoyi aka ba su da shi kenan shi alƙali idan aka zaga shi suka ba shi shi kenan wani prostituta ko kuma irin waɗannan ɗan eh, eh, eh, masu rajistra su ma suka dan sai su canza kai ba a cikin baya ba sai su alƙalan sun sani sai su masu zama a kotu sun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alƙalai nau'i biyu ne kawai ko dan wuta wanda taliki shi kai shi da wadan aljanna wanda kadarci shi ya kai shi imam waliyal qada'u faqad dhubiha bi ghairi sikil zalla ce duk wanda aka bashi alƙalanci to wanda an yanka shi ba tare da wuka ko ina ana samun balagurbi ko ina ana samun Allah ubangi ya rufa mana asiri rashin irin wannan din shi yasa idan aka kama mutum daga sun ta ce su hartar mai da hukunci ranan yayi ya kashe an kama an sake shi ya dawo yake to kun kai ni ko ni da ku ni na dawo amma ya zama to hatsari ga waɗannan sai kuma jama'a su masu ɗauka amma ɗaukar matakin a rika hatta a bar jami'an tsaro haƙƙinsu sannan na biyu ba inda mutum yake kuna mutum da wuta wannan mentality din irin na ɗan kudu da ake koya kakwaren kudu ɗan daga ɗan kol ɗan titi don an ga fara a su da sun suka mutum su haka mai taya su buɗe masa karanzir menene su sa taya ana tsaye ana kallon mutum yana da su bai dace musulmi ɗan aiwace zai koyi wannan ba kai bai dace komai kai koyo kake ba a koyon da shirka ta karbi da za ka yi ta neman na biyu inna allaha ta kula insana ala kulli shay'in wa idza taqaltum fa ahsinu al-qiblata wal yudhih wal yuhid adukum shafratahu wal yuhid dhabihahu in za ka yi kisa ma ana kyautar kisa ko mutumin da aka tabbatar ya laifi kuma kisa ya san shi ai ba a hukunta shi da kaya an jaci ba waɗansu abubuwa da mutane musu kai aro su daga kudu da jaci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yu'adhibu bin nari illa rabbun nari ba mai azabtar da mutum da sai ubangijin wuta ne sai ubangijin wuta shi ke azabtarwa Allah ubangiji ya sa abin da su jami'ai da hukuma idan aka kai su tabbatar azabtar da hukunci amma sakewa din a karbi ɗan kuɗaɗe a kashi shi ya ba da mutum ya kalle sai ya nimmin wani arnisa sai ya shi hannun ya nimmin ka to su kuma ɗaya eh, su ɗau mataki ɗin su ɗau doka a hannun su to kada in abun nan ah, eh, menene eh, to da dama tana da wari me yasa su ka haka me yasa ba a yi hukunci da Allah yanzu ka tabbo shi cikakken da su nan ma mana wanda aka kama aka shi kawai wai yanzu an sauka masa shekara arba'in da ɗaya da shi da dukkan jama'arsa kafin kwana biyu sai wa haika ji wani ya zo a an rasa inda ya an rasa abin da za ka san abubuwa suke tafiya Allah rufa mana asiri Ko muna kira ga hukuma ga gwamnati mai adalci don girman zakin Allah da rasakun kuma ɗan hau su zartar su sa gobayen duk kasashen duniya suka sa a kan shan kwaya duk wanda aka kama hukuncin kisa ne ke tsaye ina zai fi kaji al'amura duk kasashe in kasi ka kwaya wallahi su malaysia ne su indonesia ne ko ina ko ina hukuncin kisa ne kuma ɗan najeriya aka fi kashewa a matsayin da wai idan akan hanke a kan dokar ko kuma baya ma kwayoyin yi a wannan dokar mana eh? wancan dokan mana an ba ah, a da farko assalamu alaikum menene bayani a kan rushe ɗakin ka'aba da aka ce za a yi kuma waye zai rusa ka'aba sun a ah, kawo ƙur'an da biyu da turmi a tanka sun gabaran addu'a Allah abu da ya kasa musu ya musu bukata ah, alhaji ya ya kawo sadaka na ƙur'ani da biyu yana ba da addu'a shi ma Allah ko ya albarka ya karɓa shi sun ya ce zaman to wata sun ya da a gare Allah bi mana bukatu Allah ko ya samu gam da duniya lafiya ana kallama ko anta a Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu alaihi wa sallim wa barik wa anim wa sallim wa alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma ala al mursalin والحمد لله